الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu da ku a nan masallacin ATBU a nan Bauchi bayan wurin sha biyu ga wata Ramadan shekara ta 1444 bayan hijira. wanda ya dace da wunin hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa wanda muke sa ran da yardar Allah yanzu tafiya ta yi tafiya saura mana mako guda rana ita yau da yardar Allah za mu rufe kamar da na gaya muku dama za mu yi na kwana goma sha tara da yardar Allah kuma rana ta ashirin zuwa da ɗaya sai kuma kuma ku fara bin mu a layi kamar yadda da waɗansu suke bin mu a layi za mu ƙarisa sauran abin da ya rage da yardar Allah a birane guda biyu ko uku a ƙasar Jamani da yardar Allah kafin mu fara ina marabtar wasu baki da na sun kayo ɗan uwa da dama kowace shekara sukan ziyarce mu da karamar hukumar toro ƙarƙashin jagorancin imam sa'id da mataimakansa cikin malamai da matasa da 'yan agaji allah ya saka musu da alkhairi da kuma dukkan waɗanda suka zo daga nesa da kusa Allah ya bamu albarkar alkur'ani kamar yadda kuma nake isar da sako na jajantawa da alhini ga wani bawan Allah cikin masoyanmu wanda ke bin karatu karatuttukan nan a koyaushe alhaji bashir busau wanda yau din ne ya turo mun cewa ya gamu da tsautsayi na gobara wanda gidansa ya kone gaba daya Muna bawan Allah muna mata kyakkyawan zato akan nagarta da alkhairi da kuma neman sani akan addini da kokarin aiki da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bayar masa da asarar da ya yi ya zama asara ce da za ta jawo alheri da yawa daga cikin asara takan jawo babban alheri daga baya Allah ya sa ya zama wannan asara ta sa jarabawa ce da zai iya cin wannan jarabawa kuma Allah ya mayar masa da gurbin ta da gurbin alkhairi jiya mun ci gaba da karatu a aya ta ɗari da goma sha hudu yau ma da yardar Allah ita za mu tsora, sannan idan lokaci ya ba da dama mu wuce gabanta Allah ya mana muwafaka mai Allah ya ce أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ولهم في الآخرة عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم باب وان في زالنشي sama da wanda ya hana masallatan Allah akan kar a ambaci sunan Allah a cikinsu kuma ya yi ƙoƙari ya himmatu akan rusa masallatan ula'ika irin waɗannan mutane ma na lahum an ha bai dace ba ma su shiga cikin masallatan illa fa'ifin sai dai a matsayin masu tsoro lahum fi duniya khizi suna da sakamakon wulakanci da tozarci a nan duniya walahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma azaba mai girma tasu ce mun yi tafsirin wannan aya a jiya abinda ayar ke ɗauke da shi na saƙo shine girman laifi na duk wanda ya kange ya tare ya kuma hana mutane isa zuwa ga ɗakin Allah domin a bauta wa Allah a ciki ɗakin Allah ya haɗa da almasjidul haram ya haɗa da sauran dukkan masallatai da suke ƙasa da shi wajen daraja masallatai guda uku mafiya daraja a musulunci babu girman laifi kamar mutumin da ya yi ƙoƙari ko a da ko a yanzu ko a gobe wajen hana mutane su bauta wa Allah a ciki almasjidul haram masallacin Allah mai alfarma na ɗakin Ka'aba almasjidun nabawi masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ke Madina da kuma almasjidul aqsa masallacin nan wanda yake baitul maqdis da ke ƙasar Falastin waɗannan masallatai guda uku su ne masallatai mafiya daraja shi yasa waɗansu malaman tafsiri suke gani ayar tana magana akan wanda ya hana yin bautar Allah a cikinsu ne ko kuma wa a fi kharabiha wanda ya kokarin rusa ɗaya daga cikinsu rusa wannan kuma ko dai alkarabu almanawi rusawa a ma'ana ba rusawa a zahiri ba ta hanyar abin da ya sa aka gina masallacin ba a samu damar yinsa ba an hana sallah an hana ambaton Allah an hana karatu an hana wa'azi an hana shiga domin a samu nutsuwa da kusanci zuwa ga Allah wannan shine alkarabul ma'anawi ko kuma alkarabul hissi a rusa masallacin gaba ɗaya a ruguza shi ma'ana ta farkon nan ita ce wanda jiya muka yi bayani alkarabul ma'anawi wanda suka jagoranci yin wannan su ne ƙurai makka waɗanda suka hana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama isa zuwa masallacin nan mai alfarma shekara ta shida bayan hijira lokacin da ya nufaci hakan bayan ya yi mafarki ya ga Allah ya nuna masa cewa ya shiga masallaci mai alfarma ya ɗebo sahabbansa sun yi tattaki har sun kusa da shiga maka suka tsare su a wani wuri da ake ce alhudaibiya suka hana su isa dole suka kwance ihramin suka aske kawunansu suka yanka abubuwan su suka juya suka haƙura ba a yi wannan umarar ba wannan juyawa da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shine abinda Allah ke cewa a nan wane ne ya tsananin zalunci wa ya tsananin cuta wa ya tsananin mugun aiki sama da mutumin da ɗakin Allah ya hana a shiga mimman mana a masajin Allah ya yi zukara fi hatsuhu annabi sallallahu alaihi da mutanensa ba komi za su yi a masallacin nan ba ba ɗauke masallacin za su yi su tafi su bari ba su tafi da shi ba a'a sallah da ibada da kusanci zuwa ga Allah za su nema su ɗaukaka ambaton sunan Allah sannan su bar masallacin a wurin a hannun su waɗannan abokan gaban amma suka hana su ba za su shiga ba an fahimta kuma suka yi kokari akan a rusa masallacin a daina yin wa masallacin manufar da ya sa aka gina shi a daina tsarkake Allah domin manufar gina masallaci shine fi buyutin adina Allahu an turfa wa yudkara fi hasmuhu sunan Allah kaɗai za a rinka ambata amma su suna ambaton sunan Allata da Al'uzza da Manata a salisatal ukra suka gina gumaka suka gewaye su da ɗakin Ka'aba suka sa waɗansu a cikin ɗakin Ka'aban suka sa su ake kewaye a cikin masallacin ɗakin Allah mai alfarma kaga wannan ai sa'au fi karabiha, sun rusa masallacin saboda masallaci ba ginin bane kawai ɗaukaka sunan Allah shine amfanin masallacin da suka hana wannan shine ma'anan wasa a fi biya. to shi yasa Allah madaukakin sarki ce irin waɗannan abin da ya dace da shi shine Allah ya kaskantar da su ya sa Allah ya sa su zama sun zama makaskantar da ba ma za su iya shiga masallacin ba sai dai a halin tsoro ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ko zai zama kabar ne ma'ana khabar ko kuma ya zama khabar ne ma'ana talab khabar ma'ana khabar kamar Allah yana alkawari ne cewa zai cika muku manufa zai cika muku burin ku waɗannan da suka hana ku shigan nan wata rana ku za ku hana su shiga ba su isa su shiga ba sai dai a matsayin matsorata makaskanta shine ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin bai dace da su ba don haka za ku ga lokacin da haka zai tabbata ba za su iya zuwa kusa da wannan masallacin ba sai dai a matsayin makaskanta matsorata ko su laɗe su shigo ba ku sani ba ko kuma su zo amma kamo su kuka yi an yi haka ko ba a yi haka ba kaga ya zama ɗaukakar da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi sallama ya tabbata kenan shi yasa Allah ce laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq Allah ya cika wa annabi sallallahu alaihi wancan mafarkin na gaskiya la tadkhulunna masjidal harama insha Allah za ku shiga masallaci mai alfarma da yardar Allah amini ku ne masu nutsuwa da aminci da zaman lafiya amma su kuma sai dai su shiga ka'ifin sai dai a cikin tsoro kuma haka aka yi Allah ya damka amanar masallacin nan a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dukkansu suka zama makaskanta sai aka zo lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajji tsora shekara ɗaya ya bar duniya sai da Allah ya cika masa wannan buri ya zama shi da kansa a yi shela la ya bil ba da hadal amin mushrik ba wanda ya isa ya sake yin aikin hajji daga yanzu in dai mushriki ne sai musulmi suna ji suna gani manzan Allah ya hajji ya koma ko mutum ɗaya daga cikin su bai shiga ba ma kana lahum an yadkhuluha illa qa'ifin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci ya zauna ya bauta wa Allah a cikin nutsuwa ya gama ibadarsa ya koma suna ji suna gani wannan abin da suka yi a baya shi yasa Allah ya saka musu da haka shi yasa Allah ce lahum khizyun fid dunya suna da kaskanci a nan duniya da wulakanci da tozarci walau fil akhirati azabun azim a lahira kuma za a yi musu azaba mai girma me yasa shine saboda Allah ya faɗa a waɗansu surorin abin da yasa Allah ya musu haka kuma Allah madaukakin sarki ya mai da su makaskanta wa ma lahum alla yu'adhibahumullah وهم يسدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون سورة الأنفال Allah ce nesa Allah ba zai mutu azaba ya wulakanta su ba alhali su suka rinka hana mutane da su zo masallacin wa ma kanu awliya'ahu masallacin ai ba nasu bane in awliya'uhu illa almuttaqun ai masu tsoron Allah na gaskiya su ne masu masallacin su ko suka yi kaka gida suka hana mutane shiga masallacin shi Allah yasa aka wulakanta su kuma ga masallacin suna gani amma ba su yi su shiga ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wato ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fil nar hum khalidun إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Allah ce mushrikai bai dace a sake ba su dama su wace wai za su shigo su raya masallaci ba shahidi na ala anfusihim bil kufr suna shaida cewa su kafirai ne kuma ku ba su dama su shigo a'a ulaika habitat a'maluhum wa fi narihim khalidun wadana yan wuta ne domin aikin su ya baci inna ma ya'muru masajidallah waɗanda suke da daman su raya masallacin Allah daga yanzu sune man amana billahi wal yawmil akhir sai masu imani sannan Allah ya sake faɗa a ƙarshe wannan suratu tauba kenan suratu alfata Allah ya ce humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla sune waɗanda suka tsare ku ba su ba ku dama kun shiga almasjidul haram ba suka tsare muku alhadi suka tsare muku hadayar da kuka kawo na dabbobi da za ku iso da su ma'akufan aka bar su a tsare ba su samu damar isa ba an yabi ga mahilla ba su ita inda za a yanka su ba walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an yi fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm law tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum 'adaban alima Allah ce inda ba don akwai ɗansu ‘yan tsirarun muminai ba da ku ba kuma san su ba muminai ne Allah ya san da su sun cakudu da waɗannan kafiran suna nan a makka da ba don waɗannan suna cikin su ba law tazayyalu da sun dan matsa aka bar zallan kafiran la'azzabna allazina kafaru minkum azaban alima Allah ce da mun ba ku dama ku lallasa su ku gallaza musu amma sai Allah ce ku bar su saboda akwai su dan muminai kadan waɗanda sun rike imanin su amma sun boye lam ta'lamuhum ba kuma san su ba to wannan shi yake nuna cika alƙawarin da Allah ya lahum fi dunya khizi wannan wulakanci ne ko ba wulakanci ba walahum fil akhirati azabun azim ga kuma azaba a lahira Allah ya tsare mu to wannan shine ƙarshen labarin mushrikai yadda ya ƙare akan idan su ake magana a nan wato waɗanda suka hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shiga masallaci mai alfarma suka hana shi ibada don haka ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ko dai khaifin anan hal ne wato ma'anansu illa khaifina lillahi wa hum muslimun ko dai su musulunta su samu daman da za su shiga ko kuma illa na fi hali kufrihim na azilla sai zama azilla sai dai su zama suna cikin kaskanci shine manan kha'ifin suna tsoron kuku ko dai su ji tsoron Allah su musulunta sai su iya shiga cikin ɗaukaka ko kuma su ki jin tsoron Allah to ku za su ji tsoron ku su kaskanta kuma ba za su iya shiga ba an fahimta to sai fassara ta biyu ita ce fassarar da ke cewa ba ana magana akan mushrikan makka ba ne gaba ɗaya ana magana ne akan wasu daga cikin ahlul kita musamman waɗansu nasara waɗanda suka haɗa baki da majusawa suka kawo hari aka rusa masallacin almasjidul aqsa allazi barakna haula almasjidul aqsa masallaci ne mai alfarma ɗaya daga cikin masallatai guda uku mafiya daraja a musulunci idan ka ji an ce masallaci mai girma a musulunci to ba kamar guda uku nan masallacin Allah mai alfarma na ɗakin Ka'aba shi yafi kowanne daraja sallah guda ɗaya a cikinsa ya fi sallah a wannan masallaci da muke ciki tare da ku da daraja dubu ɗari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi sai almasjidun nabawi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza harsashin sa da kansa kuma da kansa ake ɗebo ƙasa a kawo tubali a kawo dutse a sa aka tona foundation da hannunsa shi ya kora ginin aka gina wannan masallacin shi yasa ake ce masallacinsa sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan masallacin shine na biyu a daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram sallah daya a wannan masallacin nawa ko nafila ko barilla ta fi falala sama da kai sallah dubu a wani masallacin daban in dai ba masallacin Allah mai alfarma kai sallah ba to daga shi kuma sai almasjidul aqsa shi kuma yana falastinu rabi da rabi fawarta a hannun yahudawa mafi yawan fawarta a hannun musulmi a hannun musulmi a bangaren cikin masallaci in ka shiga za ka yi sallah musulmi ne suke sallah amma a hukumance kun san yadda isra'ila take da fawa a yanzu akan falastinu ba ma za ka iya samun dama ka je ba sai da sa hannunta ka samu damar zuwa can to wannan masallaci shi kuma ka yi sallah ɗaya a ciki ya fi ka yi sallah a wannan masallaci da muke ciki da babban masallacin garinku sau daraja ɗari biyar in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne da masallacin Allah mai alfarma waɗansu suka ce wannan ayar da muka karanta a kansa yake magana waɗansu suka ce yana magana ne akan masallacin almasjidul aqsa wanda shi kuma rusa shi aka yi isiyan ba ma'anawiyan ba a zahiri aka ruguza shi to ne Allah ke magana akan waɗanda suka ruguza shi wannan ra'ayi ya haɗa da ra'ayin ibnu jarir at-tabari imam al-mufassirin kamar da aka ruwaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kare yarda a gare shi kamar yadda kuma waɗansu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka hawan nan. shi ibnu jariri ne tabari ya rawaito da isnadinsa zuwa sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas kamar yadda kuma al-imam ibnu abi hatim shi ma rawaito a cikin tafsirinsa kamar yadda kuma al-imam al-hakim an-naisaburi ya rawaito a cikin al-mustadrak kuma ya ce hadisi ne sahihi imam az-zahabi ma ya wafaka shi kan haka cewa bayan lokacin da annabi isa ɗan maryama alaihi salam suna tare da ɗan uwansa annabi yahya waɗanda suke ‘yan uwan ‘ya'yan ‘yan uwa ne ‘yan uwantaka tsakanin annabi zakariya wanda shi ne ya reni na na maryamu alaihi salam wa kafala zakariya ɗansa kuma annabi yahya wa wahabna lahu yahya to wannan ɗan nasa sai suka tashi tare da wato sai suka tashi wato tare da nana maryam nana maryamu kuma saboda ita bayan ta tashi ne annabi zakariya ya bata haka daga bayan Allah ya zo ya bashi ɗa ya haifi annabi yahya ita kuma sai suka tashi annabi isa sai suka tashi tare da yahya din sai suka zama ɗayan ƴan uwa kuna fahimta to annabi isa shine babba a annabta tunda shi yana cikin ulul azm shi ma kuma annabi zakariya annabi ne to annabi yahya ma sai ya zama annabi amma bai kai darajar annabi isa dan maryam ba sai annabi isa dan maryam ya aika shi tare da waɗansu daga cikin almajiransa ku je wa'azi a wuri kaza ana fahimta sai aika shi su je wa'azi a wurin wani sarki a wani gari da suka je wa'azin nan shi kuma wannan sarkin sai zamana yana da wata ‘yar uwarta wadda yake so annabi yahya kuma sai je yana wa'azi a kan cewa an masa tambaya sai ce bai halatta ba mutum ya auri ɗiyar ‘yar uwarta’ shi kuma sarkin yana matuƙar son yar yar uwarsa yana so ya aure ta ta zama budurwa har ta kai matsayin da duk abin da a ai mata zai mata sai uwarta sai ta ga za su samu arziki annabi Yahaya yana so ya hana musu samun wannan arziki sarki zai aure yarta ita kuma yar uwarsa ce sai ta ce da ita kin san sarki duk abin da kika ce yayi zai biki ta ce kwarai sai ta ce idan kin je ya tambaye ki mai kike so ki ce a yanka miki ya haya a yanka shi da wuka shi kenan sai ta zo sai ta ce ya tambaye ta mai kike so ta ce ina so ka kama ya haya ka yanka shi ta ce a'a wannan mai wa'azi ne ki dai tambaye wani abu ta ce ni ba abin da nake so sai wannan in ko ba za a yi mun ba sai in gani ya ce a'a abin bai yi zafi ba in dai sai an yi haka to za a yanka shi sai sa kuwa aka kamo annabi ya haya aka riƙe shi aka ta zarto aka yanka shi yankan rago ya ce ku tare jininsa saboda annabi ne idan jininsa ya zuba a ƙasa to ba za a sake ganin albarka ba nan aka yanka shi jinin kuwa sai ya ɗiga kaɗan sai ya zuba a ƙasa da kuskure suka tafi da sauran wannan dan jinin da ya tsigan nan sai rinka tafasa a kan kasar aka rasa yadda za a yi da shi daga nan sai aka daina ganin albarka kwata-kwata to sai bayan rabuwar annabi isa da ƙasa da wajejin shekara saba'in kawai sai allah ya ta da wani wanda shi kuma yana ma addinin bautar wuta ne ba majuse ne sai ya taso daga babylon babil da muka karanta labarin bi babil aru da maru sai taso daga ƙasar babila a iraki shi kuma a lokacin yana da wata imbratoriya wata empire wadda ta kusan cika duniya tana daga cikin a lokacin ba wata super power a duniya kamar tata ya yi manya-manyan yaƙe-yaƙe ya cinye duniya ƙasashe da yawa suna ta ƙarƙashinsa yana ta cinye ƙasashe ya zama har ya ci rome ya ci farisa yanzu saura masa sham sai ya dumfari sham shi yana bautar wuta kamar yadda farisawa suke yi mutanen rome kuma nasara ne mabiya addinin kirista ne sun bi addinin annabi isa da ya bari a lokacin suna bin nasaranci da yake zai kai hari a sham sai ce shi yana so ne ya kwace a wani gini da annabi Sulaiman ya ji cewa an yi wani sarki gawurtacce ƙasaitacce wanda ya gina wani temple da wata fada wadda babu irinta a duniya sannan ya gina wani burin bauta shi wannan almasjidul aqsa tunda shi aljanu ke mata aiki don haka ya gina almasjidul aqsa da zallan zinari duk aljanu yasa suka ɗebo zinari da yakutu da zabarja da shi aka gina masallacin sannan ga kuma fadarta a gefe shi ake ce haikal suleiman sai ce zai je rusa don ya kwace wurin ya zama ƙarƙashin fadarta zai je kwaso dinarin kuma ya dawo da shi sai ya zama ganima to su mutanen rumawa sai suka ce za su taimaka masa me yasa saboda yahudawa sun nemi kashe annabi isa sun zagi na maryamu kuma yanzu sun kwace baitul maqdis yana hannunsu sai suka ce bari mu taimaka maka Aje je a yakin ko da dai ba mu za mu ci moriyan ba amma gara a bare kowa ya rasa yahudawa su rasa akan a bari a hannunsu gara ya koma hannun arnan da yake bautar wuta sai suka taimaka wa shi wannan wannan sarki shi ake ce masa buhtu nasar wannan bukt nasar ne yadda za ka gani a larabci amma da turanci ana ce masa nebuchadnezzar wannan nebuchadnezzar labarinsa ya cika littattafan tarihi akan ɗaya daga cikin mafiya ga wurtan mutane da aka yi wanda suka yi mulki a duniya to shi kuma sai ɗebo runduna sai haɗu da rumawa sai suka zo baitul maƙadi suka yi yaƙi aka zubar da jini irin wanda ba a taɓa yin irinsa ba a tarihin ƙasar sham suka shiga kowane lungu da saƙo suka kashe na kashewa da ya zo aka nuna masa wannan jinin sai ce waɗannan mutane su ne suka kashe aka ce mishi ai wani ne yana wa'azi suka kashe shi shi sa jinin ne yake haka sai ce sai na rama wa jinin sai jinin ya tsaya ya daina tafasa zan yi ta zubar da jini sai jini ya cika garin har wannan jinin ya lullube an daina ganin shi ya dakata kafin in daina suka ce sai da ya kashe mutum dubu saba'in ana yanka su ana zuba jinin su a wurin to wannan abin da ya faru shine abin da Allah ya ba mu labari akan yahudawa da alkawarin da Allah ya yi a kansu akan laifuffukan da suka yi ta yi wanda muka karanta a suratul baqara to sai Allah ya ce zan gallaza muku idan ranar da na tashi kama ku ta zo za ku sha mamaki na muku alkawarin zan wahal da ku sau biyu wahala ta farko za ku ganta tabbas wahala ta biyu za ta zo ba makawa haka wannan ita ce wahala ta farkon wanda aka turo bukht nasar ya zo ya musu ya kakkashe su ya kuma kwace masallacin ya kuma rusa shi to shine Allah ke ba da labari akan rusa masallacin wata a fi kharabiha ina fata an fahimta shi cikakke wannan labari yana cikin alkur'ani a farko farkon suratu al-isra وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب في الأرض مرتين في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وكان وعدا مفعولا ثم رددنا له عليهم وأمددناهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا كما دخلوا أول مرة وليتبعوا ما علوا بارك الله فيك a cikin waɗannan ayoyi da kuka ji idan muka ɗan faɗi su a takaice kwatsinci takaitaccen duk wannan tarihin da muka faɗa Allah ce wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab muka yanke hukunci akan muka zartar akan banu isra'ila tun a cikin at-taura muka zartar musu cewa kaddarar Allah kauniya ta kau kanku la tufsidunna fil ardi marratayn za ku yi barna a bayan ƙasa sau biyu wala ta'lunna uluwan kabira kuma za ku samu ɗaukaka a bayan ƙasa har sau biyu za ku yi barna za ku samu dama amma za ku rusa damar ku za ku yi ta barna fa idza jaa wa'du ulahuma idan lokacin barnar ku na farko ya zo kuka ki na ku barnar kuka gama ba asna alaikum ibadan lana za mu tayar da waɗansu bayi namu uli ba'sin shadidin masu tsananin ƙarfi wanda suka fi ƙarfin ku su hilal diyar za su ratsa cikin kowane lungu da kowane sako su shiga cikin gidaje su shiga su yi kisa wa kana wa'dan mafdula wannan tabbas sai an yi haka alkawari ne sun maradadna lakum alkarrata alaihim sannan ku kuma sai muka sake ba ku dama a kansu ku sake cin nasara kuma a kansu wa amdadnakum bi amwalin wa bani za mu kuma ƙara faɗaɗa muku mu buɗa muku mu yalwata muku ku samu ƴaƴa ku samu arziki wa ja'alnakum aktsara nasira kuma za mu sa ku ku fi ku waɗanda kuka fi yawan jama'a da yawan dukiya in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kuka kyautata don kanku kuka kyautata wa in asatum falaha in kuka yi mai muni kuma ma akan ku kuka yi fa idza jaa wa'dul akhirati idan lokacin alkawarin nabiyun yazo ya hau kanku da kaddaran nan li yazu'u wujuhakum a wannan lokacin kan za su bakanta muku rai za su munana muku fuska wal yadkhulul masjida kama dakaluhu awwala marra za su sake shiga wannan masallacin irin yadda suka shiga a wancan lokacin waliyutabbiru ma alau tasbira kuma za su ruguza dukkan abin da suka hau kansa ruguzawa gaba daya sai sun rusa masallacin gaba daya asarar bukum an hamaku. wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira to malamai da yawa suka ce wannan kissa da aka faɗa dangane da buktu nassar waɗannan ayoyin suna magana a kan ne da abin da ya yi to amma abin da ya yi ba wai daidai ba ne shi ta Allah ya ce rusa masallaci da ya je ya yi kuma nan kan fa babu laifin da ya fi wannan rusa masallacin sannan su kuma nasara da suka taimaka mata a kan yaƙi ba wai don a yaƙi mutane kaɗai ba har da aka rusa masallaci to wannan kan babu laifin da ya fi wannan shine wa man azulamu mimman mana a masajid Allahi an yi zukara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha an fahimta wannan kisa da kuka ji ta gaba daya waɗansu malamai suka ce bata inganta ba suka ce an samo ta ne daga Isra'ilawa ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda labari ne da yake da bukatar ɗanɗano na wahayi suka ce amma labarai ne wanda aka samu daga wurin ahbar na yahudawa shi kuma abdullahi ibn abbas bayan ilimin da ya samu na addinin musulunci da ya kwankwada a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da hadisi da tafsiri da ilimin fikihu to da yake Allah ya bashi tsawon kwana ya zo ya haɗu da ka'bul Ahba. shi kuma ƙwararren malami ne a cikin yahudawa sai zai musulunta sai abdullahi bin abbas sai suna zama da shi suna tattauna menene ka sani ne a attaura ni kuma me sani alqur'ana mu musayan sani to sai yana cin ƙarin bayani irin waɗannan labaran sai suka ce daga wurinsa abdullahi dan abbas ya samu amma labarai ne irin waɗanda annabi sallallahu alaihi a akan su yace idza haddathatkum banu isra'ila fala tusaddiquhum wala tukazzibuhum duk labarin da kuka ji daga banu isra'ila ku bar shi a wurin kar ku ce ƙarya ne kuma kar ku ce gaskiya ne allahu a'lamu saboda suna iya ƙarya suna iya gaskiya kar ku ta gaskiyar kar kuma ku gaskata ƙaryar don haka ku bar shi kawai me yasa kuma to aka ci gaba da rawaitowa duk da babu tabbas saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hadithu an bani isra'ila wala haraj na ba ku dama za ku iya kawo hadisi da labarai daga banu isra'ila babu laifi amma abin da ya fito fili kuka gane ƙarya ne kar ku kawo sauran kuma kuna iya faɗa babu laifi to shi yasa malamai ke kawo irin wannan dalilin da yasa waɗansu suke inkari akan ingancinsa shine shi kansa al-imam ibnu jariri ne tabari duk da ya kawo wannan labarin amma a wani wuri kuma yana kawo abin da yake kishiyar haka kamar a cikin kitabun tarihi ɗinsa sannan waɗansu sun ce asali a asalin tsari na tarihi buktu nassar nan da ake faɗa an ce ya zo ya yi yaƙi bayan an kashe annabi ya haya annabi ya haya kuma tare da annabi isa suka yi zamani shi kuma mufti nassar ya zo ne tun kafin zuwan annabi isa da shekara ɗari shida da wani abu ta ya za a yi a ce ya zo kuma bayan an kashe annabi ya haya kuna fahimta sun suka ce akwai nakara a cikin labarin don haka labarin kawai a ajiye shi a gefe wasu kuma suka ce a a suna ne kawai ya ɗan canza ta yiwu an samu wani ya zo daga baya sai ya yi aiki na fa'iza ja a wa'adul akhirati liyasuqu wujuhakum wal yadkhulu al masjid kama dakhaluhu awwala marra irin wanda bukt nasar yayi shi ma da yazo sai yayi irin wancan zaka shi ma sai aka ce bukt nasar na biyu wancan kuma bukt nasar na daya kuna fahimta waɗansu kuma suka ci duk ma ana magana akan Titus the Roman wani shi ma shi ma ga wurtaccen sarki ne daga cikin Rumawa shi kuma ba daga Babylon ya zo ba shi daga Rome ya zo shi kuma yana jagorantar mabiya addinin kirista ne suka zo saboda su kwace masjidul aqsa daga hannun yahudawa sai kuma yasa sai rusa masallacin gaba ɗaya ma kowa ma ya rasa ana ganewa shine titus to wannan suka ce shine ake magana a kansa tunda dai duk wannan ya faru kafin zuwan alkur'ani to amma duk Allah yana gaya mana ne cewa wato an dai rusa masallaci mun tabbatar kuma an rusa masallacin nan wani wurin rusawa hissi kamar yadda aka yi wa almasjidul aqsa masallacin ɗakin ka'aba an rusa shi amma ba rusawa a zahiri ba ta hanyar hana masu yin ibada su yi ibada a ciki sai aka ce to ko almasjidul aqsa ko almasjidul nabawi ko almasjidul haram duk wanda yayi wani abu a cikinsa na ta'addanci don ya hana mai yin ibada a ciki ya shafi wannan aya ta hau kansa kai ba su kaɗai ba kowane masallaci ne a duniya idan kai ta'addanci a ciki ko ka yi wa waɗanda za su yi ibada a ciki yadda ba su samu damar bautar Allah ba ka faɗa cikin wa man azlamu mimman mana a masajid Allah an fahimta to haƙiƙa masallatan Allah masu alfarma sun sha ganin farmaki kusan dukkan waɗannan masallatan babu wanda ba a taɓa kai masa farmaki ba saboda mutane saboda wannan ayar ta zama gaskiya da Allah ya ce ba wanda ya fi zalunci kamar wanda zai yi haka to kuma an yi haka wannan ɗakin Allah da ya alfarma ya sha ganin hari kala kala ɗaya daga cikin wanda ya fi kowanne girma a tarihi shine wanda imamul al ya faɗa na lokacin da ake mutanen da ake ce al bayan karni na uku waɗanda suka zo suka shigo cikin ɗakin Allah mai alfarma ana ɗawafi suka zo da makamai suka rinka ƙasarar mutane suna kisa suna suka suka kakkashe mutane suka zubar da jini suka kuma fasa ɗakin ka'aba suka kwashe abin da za su kwasa waɗannan mutane fashi da makami suka yi a cikin ɗakin Allah mai alfarma na fata an fahimta sannan an sake maimaita irin haka a tsakiyar tsakiyar tarihin musulunci lokacin da 'yan daular fatimiyya da take ƙasar masar suka turo da waɗansu 'yan ta'adda daga cikin zaratan 'yan ta'addan 'yan shi'a saboda haushin cewa ɗakin Allah mai alfarma yana hannun ahlus sunna masallacin annabi sallallahu alaihi yana hannun ahlus sunna masallacin baitul maqdis yana hannun ahlus sunna su kuma sun balle daga musulunci suka kafa wani addini daban amma ba su da ko ɗaya. Baka sai suka ce bari su je su kai hari wa musulmi aka je aka yi mummunan hari a masallaci na Allah mai alfarma wanda wannan hari ya jawo har suka fasa jikin ɗakin ka'aba suka sace hajarul aswad da ake zuwa ake sumbantar nan suka ɗauke suka kai matar suka ce za su yi wani ɗakin ka'aban a can ya yi shekaru da yawa a hannunsu kafin daga baya Allah ya sa ta hanyar jihadi aka sake kwato shi ya dawo aka sake sa wannan hajarul aswad din da kuka gani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga aljanna aka kawo shi sun taba sace shi mala'iku suka cicciɓo shi daga aljanna aka zo aka sashi wannan dutsen sannan daga cikin ta'addanci na baya-bayan nan da aka yi na wata a fi kharabiha shine abin da aka yi a 1979 shekara ta da 1400 daidai shekara 44 kenan da suka wuce lokacin da waɗansu matasa 'yan ta'adda masu ƙaryar sunan jihadi suka je suka sha caji a wurin wani ya ce musu ai shine mahadin nan da annabi yake faɗa ya bayyana ba kawai lokacin jihadi ya yi kawai suka ga wani mutum da farin gemu da suka ce kai ne mahadi ya ce eh ni ne kawai suka naɗa shi aka koma gefe aka ce to ai jihadi suka ɗauki makamai suka je suka yi tirenin a jeji suka ɗauko bindigogi suka ce za su kama masallacin Allah mai alfarma ya zama shine fadan gwamnatin duniya daga nan sai a fita jihadin da mahadi zai jagoranta daga nan sai a yi karshen duniya sai ga ce tatsuniya ana ji ana gani ana ɗauka a tv kawai sai gashi sun zo da bindigogi suka kakkashe masu gadi suka ɗauko yadda ake shigowa da gawa a cikin abin da suka zo da makamai a ciki suka lullube kamar gawa sai da aka zo daidai tsakiya a gaban liman kawai aka cire kawai sai ga bindigogi da bama bamai ana taɗawa shi kawai ana ta buɗe wuta sai da aka kashe mutum ɗari da ashirin da tara a jikin ɗakin Allah mai alfarma kuma suka yi sanarwa cewa sun kama nan aka yi yaƙi sosai a lokacin gwamnatin saudi arabia lokacin sarki khalid Allah ya masa rahama ya zo nemi waɗansu intelligence agency suka zo suka taimaka masa daga ƙasar faransa da sauransu ta yi za a yi ajiye ayyan da ba a zubar da jinin mutane wanda ba zuba ba su gani ba sai dai su 'yan ta'addan kaɗai bayan sun kukkulle masallaci ba mai fita in ka musu hari sai dai ka kashe kowa suka sa kowa ya kwanta Kama da ikon Allah haka aka zo sojojin da aka kawo haka suka kakkashe su kuma ba a kashe ko ɗaya ba daga cikin mutane wanda suke civilians masu bautar Allah aka kakkashe su wanda aka kama su aka yanke musu hukuncin kisa to kaga wannan shine abin da yake nuna cewa da gaske ne da Allah ya ce lallai za a samu wanda zai iya haka wa masallaci irin wannan abubuwa na ta'addanci mun saba ce masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a 2016 in ba ku manta ba kwanan nan wani ya wasu sun kai hari wasu yan ta'adda suka je suka buga bom a daidai gaban a bayan masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daidai inda ake fakin in jami'an tsaro bomba aka kashe mutum biyar mutum biyar suka yi rauni wai sun zo jihadi ne aina masallacin manzan Allah sallallahu alaihi kuma irin wannan rashin hankali har yanzu yana faruwa sai ka je an zo da bomb sai a tayar a cikin masallaci an zo jihadi ka rika jin irin wannan Afghanistan ka ji irin wannan a Pakistan kaji irin wannan a somaliya yanzu ka zo ka ji shi a najeriya amma alhamdulillahi da yardar allah ya zama kabaru kana wannan shine mana masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa ta'a fi kharabiha mutumin da zai yi aikin da zai sa a rusa masallaci ko a rusa masallata wannan aya tana da matsaloli da yawa in muka ce za mu yi ta janta ba za mu kare ba matsalar da za mu faɗa yanzu wanda da shi za mu karkare shine mu sani da cewa alkawarin Allah ne cewa sunnar Allah ce kauniya Allah ya alkawarin kare masallatai da wurin bauta ba za a ce a rasa a daina bautar Allah gaba ɗaya ba amma ɗaiɗaikun masallatai Allah ya ɗora wa musulmi su su yi ƙoƙarin su kare masallatansu kar su bari a rusa saboda in dai suka bari to su waɗancan ba za a rasa su yi abin da ayar ta ce za a yi ba shine su kawo hari kan su rusa amma Allah ya ce ulaika ma kana lahum an yadkhuluha kar ku bar su la tumakkinuhum an yadkhuluha kar ku bar su su iso masallatan in dai za su zo sai dai in a kame ko makaskanta yadda ba za su iya ta'addanci ba amma duk wanda zai ta'addanci kar a bar shi ya zo kusa da masallaci sai zama idan aka bari za a iya haka kenan mafi munin abin da za a gani a tarihin musulunci shine a ƙarshen zamani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sahih bukhari da muslim cewa wani da ake ce masa a taini daga habasha zai zo ya rusa ɗakin ka'aba gaba ɗaya ɗakin ka'aba kwata-kwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka anni anzuru ilayhi Ya yace kai ka ce yanzu ina ganinsa. ya ɗauki wani abin sa ɗan sauran bulo bulo inda bai rushe ba ma yana ture shi Ya ce sai ya kwance ɗakin ka'aba iraban iraban tubali tubali aka zai rugurgu da shi ya sauka ƙasa ya ce farko sai ya sa an cire masa wannan rigar tasa sannan ya sa a fasa shi sannan ya sa a ɗebi zinariyar da take karkashi din nan ya ɗiba duka ya tafi da shi ya ce sun malayu maru ba da abada daga nan kuma an yi rushewa wa ɗakin ka'aba na ƙarshe kenan ba za a sake gina shi ba har abada wannan labari daga babban daga babban tushe ya zo don haka wannan labari ba tatsuniya ba ce a ƙarshen zamani za a yi lokacin da wani zai kawo hari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min habasha daga afirka zai zo daga nan yankin afirka zai zo har ɗakin ka'aba zai kai hari yadda da abraha ya tashi kai hari daga nan afirka daga habasha ya je ya rusa ɗakin ka'aba bai samu dama ba ko to za a samu daga cikin jikokinsa kuma wani zai kai hari ya tafi har can ya kashe mutane sannan ya sa a rusa ɗakin ka'aba kuma shi kenan an masa rusawa na ƙarshe daga nan kuma sai harkokin tashin duniya Allah kar ya nuna mana wannan musiba to daga cikin abubuwan da malamai suke cewa yake haramta da yake nuna alamar rusa masallaci ma'anawiyan ne duk wanda ya cancanta ya sallah kar a hana shi yin sallah malamai suka ce imamul al-qurtubi yace har da mace idan tace ce za ta je masallaci idan ka hana ta zuwa kayi min mamana a masajidan lahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi Ya yace ka hana a ambaci Allah a masallacin Allah idan matarka tace za ta je masallaci karka hana ta hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya la tamna'u ima Allah masajid Allah kar ku hana bayin Allah mata su je dakin ubangijin su masallaci wa buyutuhunna khairul lahunna amma fa su yi sallah a gida shi yafi musu alheri amma in sun matsa sai sun je ka bar su su je masallaci ne alheri kun ji da kyau kar wani daga cikin ku dan zafin kai ya hana matarsa zuwa masallaci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Umar Abdullahi dan Umar yake faɗa wannan sai ɗansa Bilal sai ce kai yanzu mata yanda suka ɓaci ai ta da kenan yanzu kan ba za mu bar su su je ba wallahi mu buɗe kofa ai ta bala'i matan sai Abdullahi Umar ya kai na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kuma kake sa baki suka ce ya masa zagin da ba a taɓa jinsa ya irin wannan zagin ba yace kuma da yardar Allah ba zan sake maka magana ba har in mutu kuma har ya mutu bai sake masa magana ba zaka in manzon Allah su sallallahu alaihi karka ana ta zuwa masallaci to karka ana ta shi yasa wani sahabi da ya je annabi ya faɗi wannan matansa ta ji kullum tana da son zuwa masallaci shi kuma baya so ta je ya ce mata annabi ya ce yi a masal a gida ya fi fa ta ce oho dai amma ya ce ai karka ana ni sai bar ta sai da ta je masallaci dama unguwansu can nesa ne sai da ya barta dama sallar isha suke zuwa ta zo za ta koma sai sa kayan yan tashi yayi kama da fatalwa sai ya riga ta zuwa gida tana zuwa kofar gida sai ya fito mata ho oh, zai kama ta sai ihu kuma ba kowa a unguwan ya sake kama tari ta yi ihu ta yi gudun da kyar da sha sai ya bata sai ta zo ta shiga gida sai koma da ya gama hira ya dawo ta ce can mai gida gari ya ɓaci ya ce me faru ta ce gwaigwai zai kama ni to baki kira ni ba ta ce na yi na yi ba kowa a wurin shi ne ta gari ta zo mu je masallaci ta ce wane ni ta ga Allah Allah alaihi wasallam ya ce kar ya hana da bi hana ba amma ita da kanta ta hana kanta haka za ku yi wa mata ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين wa'annan bai dace ba a ba su dama su shiga masallatai sai dai matsorata wannan malamai suka ce ya nuna cewa duk wanda kuka ga yana da barazana akan masallaci ku kama shi ku tsoratar da shi wannan aikin yan agaji kenan shi sa duk masallatan alu suna raga suna da yan agaji zarata masu fushi da fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taba sunna zaka ga sun kama shi shi yasa a wurare da yawa za ka ga a sanadiyar irin hare-hare nan da ta'addanci sai ka ga galibi yan agaji za su iya su sadaukar da ransu su je su kama mutum in ya so bom ɗin ya tashi da su akan ya taba musulmi to kuma irin su da za su yi cekin a hanya sai ka tsura komiya daidai kafin ka shigo dole ka ba su haɗin kai saboda in kai girgir ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa qa'idin dan zura su nuna maka cewa za ka yi kuskure kuma duk abin da za ka yi wanda zai samu masallaci ya samu tsari mai kyau idan ka kana da ladar da Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ma ya amuru masajid Allah man amana billah duk wanda yake taimakawa akan a raya masallaci a tsare masallaci a sa masallaci ya zama yana da tsari a sa masallaci ya zama yana da tsafta kaga wannan an taimaka wajen rayawa waɗancan kuma kishiyarsa suna taimaka wajen rusawa ana fahimta sannan kuma da Allah maɗaukacin sarki ya ce ma kana lahum an yadkhuluha illa na lahum fi duniya khizy duk wanda aikinsa shine ya jawo matsala akan inda za a bauta wa Allah wallahi sai Allah ya wulakanta shi a duniya ula'ika lahum fi duniya khizy waɗannan a nan duniya ula'ika lahum khizyun fi duniya suna da wulakanci a duniya sannan a lahira kuma za su kamu da azaba to amma sai dai wanda ya tuba ya gyara aikinsa to Allah maɗaukakin sarki mai karɓar tuba ne abin da zan faɗa na ƙarshe shine idan ya zama akwai maslaha ana iya rusa masallaci an gina masallaci a kan titi gwamnati ta zo za ta yi hanya na kowa da kowa to ana iya rusa masallacin ko a ɗauki wani ɓangaren sa sai a ce a mai da ku gefe wannan hanyar ta kowa da kowa ce ta musulmi da wanda ba musulmi ba shi yasa masallaci ko bai halatta kai kuma ka yi shi a inda zai cutar da mutane ba ko ku zo kuna sahu ku cike inda mutane za su wuce wannan masallacin haƙƙin ku yi sallah naku ne amma haƙƙin ku yi sallan nan na jam'in nan bai hau kan mace ba bai hau kan ƙaramin yaro ba bai hau kan matafiyi ba ballantana wanda ba musulmi ba kar ku hana su hanya da za su wuce haka idan gwamnati ta sa a sa jami'an tsaro su hana ku yin sallah a daidai nan don kar ku hana wucewa kar ka ja wannan ayar ayar sai dai ta yi aiki a kanka ba za ta yi aiki a kan jami'in tsaro ba sannan idan gwamnati ta ce za ta daga masallaci saboda a yi wani abu wanda shi na kowa da kowa ne ko kuma wani masallaci na tsokana ga masallaci ne shi kuma sai gina wani a gab da nan zaka ce a rusa wannan maslaha ce ya halatta dukkan malamai sun yi ittifaki a nan haka maganar kar a rusa masallaci ba kowane irin masallaci ba irin masallacin da ya dace da sunna irin masallacin da ya dace da shari'a shi da wanda Allah yake magana a kansa amma masallacin da bai dace da shari'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya zafata aka rusa irin masallacin da munafukai suka gina wanda suka gina domin su raba kan musulmi to sai Allah madaukakin sarki ce irin wannan masallaci la taqum fihi abada kar kai sallah ciki kuma a rusa shi kuma karshen rusa shi akai don haka akwai masallacin da wajibi ne ma a rusa shi don haka wannan aya ba za ta yi aiki a kansu ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh